farkon wannan mako ne jaridu na cikin gida har ma da na wajen najeriya suka ruwaito korafi akan wasu gwamnatocin arewacin najeriya akan rufe makarantu a lokacin watan ramadan abin da wasu ke ganin bai dace ba musamman idan aka yi la'akari da cewa an jima ana alakanta yankin arewa da koma baya a haujin ilimin boko jihohin da aka ruwaito sun rufe makarantun su ne jihar katsina da kebbi da kano da bauchi inda aka rufe makarantu tun daga matakin firamare har zuwa sakandare wasu ma har na gaba da sakandare Ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya ita ce ta fara nuna damuwa akan ɗaukar wannan matakin domin a ganinta ba a yi wa yaran arewa adalci ba idan aka hana su karatu a tsawon kwanakin da aka rufe makarantun. Reverend Joseph Hayab shine shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista reshen arewacin Najeriya da Abuja. Ni da kuma ƙungiyar kan ba muna magana domin wata son zuciya ko son kai ba ne. ya'yan musulmi namu ne ya'yan mu na musulmin arewa ne mu dukan mu tare ne idan gwamnatoci ba su yi abin da ya kamata ba kamata mu gaya musu mu dai mun gane da cewa wasu gwamnoni mu suna son a kullum su kawo abin da zai raba kawunan mutane sai ka ji wani ma yana zagi yana mai da shi kaman dini ne aka zaga ba idan da musuluncin da ake sauriya har yau din na yara suna zuwa makaranta ana azumi sai a ce a Najeriya a kuma bangaren da suke da dan damuwa na rashin ilimi a'a wannan ba mu gan tunani mai kyau bane shi yasa muke ba gwamnati shawara in ana so a yi domin azumi to sai a rage yawa sa'o'in da za a yi a makaranta. A nata hawajen gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan mataki ta ce ta yi haka ne bisa ga damar da dokar ƙasa ta bayar. kwamishinar kula da ilimin bai ɗaya da na gaba da firamare dr halimatu muhammad bande ta ce gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu wanda malami ne wanda ya san ciki da wajen aikin malanta shi ya bayar da damar a rufe makarantu bisa dalilin da yake ganin shi ne maslaha da kuma damar da dokar ƙasa ta ba shi na yin haka dokar ƙasa ta ba gona dama su buɗe makaranta a lokacin da yake ganin cewa ya cancanta kuma doka ta ba shi dama in yan harin akwai wani ɗan tarnaƙi ko wata damuwa daga tunkarowa ya ba doka ta ba shi dama ya yi abin ake cewa turanci a justin kalandar makaranta wato ma'ana ya canza tsarin a kasancewa ɗalibai makaranta to wannan dalili ya sa aka ba da umarnin haka kuma muka aikata haka ɗin to in har hutun da ake badawa na wasu sha'ani na rayuwa sun cancanta a ba da hutu a kansu to ina ganin azumi na cikin abin da ya fi cancanta a ba da hutu a kan shi to ko wannan ɗaya shi ɗaya ya ishi dalilin a rufe makaranta to sai dai kwamishinar ta ce wannan rufe makarantu ko kaɗan ba za ya sauya tsarin kalandar karatu na shekara ba ga makarantun jihar kuma sati biyu ga 'yan kwanaki ta ma a ce sati uku da aka ɗage sati ɗaya mun sa shi cikin tam ɗin da ya ƙare aka rage sati biyu sati biyu aka kaɗa sati ɗaya cikin hutun da za su yi ya rage sati sati ɗaya sati ɗaya muka ƙara shi gaba ga wani tam da za su zo na gaba muka ƙara shi gaba muka ɗauki wannan satin muka mai suwa don mu samu abin da aka tsammanin cewa ba a yi a ƙarƙare shi ba a ƙarƙare shi wannan rufe makaranta da aka yi gaskiya bai taɓa kalandar mu ko ya taba mun gyara abin da mu mun ka yi ta. Shi kuwa shugaban kungiyar mabiyan addinin Kirista yankin arewacin Najeriya yana mai ganin kamata ya yi a ajiye duk wani batun addini ko kabila a rungumi gaskiya akan wannan batu. Kada mu yaudare kanmu kada mu kawo siyasa abin da ba shi bane. Mu mun ba da shawara shi yasa nan gaba bayan shekaru da yawa za mu zo mu girba abin nan da muke shuka sai mu ce a'a ai kudu ne sun hana mu ci gaba bayan mu muka kashe kanmu. Masana dokokin ƙasa irin barista alkali Sidi Bello na ganin sha'anin ilimi abu ne da gwamnonin jihohi ke da cikakkar dama ta doka a kai. suna da iko a kan abin da ya shahi makaranti ne na karatu in kadi ba can cikin concurrent legislative list an ba jihohi dama na su yi magana a kan abin da ya shahi harkar makarantun ne. To sai dai a cewarsa ba wannan ne abin damuwa ba dangane da wannan batun. abin da abin damuwa me unhwanin ba da wannan hutun ga wannan lokaci azumi kada a ɗauki wani abu ne wanda wanda ka ranganta musulmi ya maishe shi mutuna a kone sun kai yaƙi da azumi muna ina muka ga cewa yan ƙwallo suna ƙwallon ƙafa da azumi to me yasa gwamnati bata ruhe ka sunne ba me yasa gwamnati bata ruhe ofisoshinta ba sai makaranta yin haka na gurgunta karatun yaranmu kuma ba daidai bane yayin da ɗaliban waɗannan jihohi na arewacin najeriya su hudu ke ci gaba da hutu a lokacin azumin ramadan takwarorinsu su na sauran jihohin ƙasar nan na ci gaba da zuwa makaranta suna karatu su kuwa 'yan najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu akan wannan batu suna sa da fuskoki mabambanta muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya